الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام السليم سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد وفاته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله قوم يوم الشغل دعوته جوتهم في القعدة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم في البداية فتريهم بثلاثين تقص شاديا جوتهم تقص ميلادية لمبيده مشابقي أولا مسلاتي نام ميتار البرتة مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن شيء بدأ درسي أتشل التافة العبودية والنفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال ابن تيمية هنا بدا بياني أكثر bautar Allah ba ta samuwa da girman kai bautar Allah ba ta samuwa da shirka wannan shine majalisinmu na talatin da shida shine sai malam ibn taymiya yake cewa ولهذا kana fir'aun saboda haka ne fir'aun ya kasance fir'aun sarki azzalimi da aka yi a zamanin annabi musa alaihi salam shine ne malam ibn taymiya ya ce shi ya sa fir'aun ya kasance min a'zami khalqi istikbaran an ibadati shi ya sa fir'aun ya kasance shi ya fi girman shi ya fi kowa girman kai a game da bautar Allah subhanahu wa ta'ala fir'aunu shi ya fi kowa girman kai a cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala wa kana mushrika kuma dama fir'aunu mushriki ne ya haɗa cututtuka guda biyu dama ya ba mu ka'ida ya ce wa idza kana abdan li ghayri allah kana la budda mushrikan kullum mustaqbilin fa huwa mushrik duk mutumin da ya girman kai ki bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ka same shi mushriki ya daina bauta ma wani wanda ba Allah ka'idar da aka ba mu ita ce dan adam ba zai iya zama baya bauta ba Allah ta'ala ya halice shi dan ya bauta sunan shi abdul to ranar da yake bauta ma Allah ta'ala dole ya bauta ma wani abu na banza ko ya bauta ma wani banza ko wani mutum ko aljani ko ya bauta ma mala'ika alhali mala'ikan ba gun shi da abin da yake ko ya bauta ma son zuciyarsa dole shi ne ce shi ya sa fir'aun ya kasance min a'zabil khalqi istikbaran an ibadatillah fir'aun ya kasance daga cikin mafiya girman waɗanda suka yi girman kai a game da bauta Allah subhanahu wata'ala wa kana mushrikan kuma ai fir'aun mushriki ne domin da bai bauta ma Allah ba shi kadai ya kasance yana da abin bauta alal aqalli kace yana bauta ma kanshi domin yayi iddi'a'in uluhiyya yayi iddi'a'in rububiyya ya ce ana rabbukumul a'la eh na yadda kuna da wani ubangijin amma ni ne nake samansa in ji shi ana rabbukumul a'la fir'aun ya ce ma mutanensa ni ne ubangijin ku mafi ɗaukaka na sama na yadda kuna da wani amma ya ce shi ya fi wancan sannan da ta kai masa sai ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghayri ban san ma kuna da wani abin bauta ba ba ni ba yace bai san mutanen suna da wani abun bauta da ya cancanta abauta masa ba in ba shi ba dan kaiwa matuka a girman kai kenan a game da bautar Allah har mutum ya ji cewa shi ma ya kai matsayin Allah wal iyazu billah qala ta'ala Allah ya faɗi game da fir'auna yace walaqad arsalna Musa haƙiƙa mun aiki annabi Musa alaihi salam bi ayatina da ayoyin mu'jizozin da muka bashi guda ta guda ta Allah ta'ala ya ba annabi Musa ayoyi guda tara su ne bi ayatina din wa sultanin mudinin sannan mun ba shi hujja mabayyaniya A taura ce mun ba annabi Musa alaihi salam hujja mabayyaniya wacce ba a goye take ba za a karanta ma mutum aya a cikin at-taura ya ji ta kuma da bayani wanda yake shi. Allah ta'ala ce ya ba annabi Musa wannan zuwa ga wa aka aike shi ila fir'auna wa hamana wa qaruna fa qalu sahirun kadda Allah ya aike shi wajen jigajigan mutane guda uku duk da ba shi kadai ba su kadai aka aika shi wajen su ba amma dai su ne jagorori waɗannan mutanen guda uku da fir'aunu a matsayin sarki shugaba kenan da hamanu a matsayin ministansa ko kuma SA ɗinsa special advisor mai ba shi shawara na musamman amanu kenan wa ƙaruna sannan da ƙarun shi kuma Allah ta'ala ya ba shi dukiya wannan dama da su ake gari su ne ƙososhin birni gwamnati ba ta tafiya sai da masu kuɗi sai da masu dukiya idan masu dukiya suka riƙe kuɗinsu a ƙasa to ƙasar za ta shiga halin ni'yasu domin harkokin gwamnati ba za su gudana ba sai idan kuɗaɗe suna gudana a tsakanin mutane to ƙaru Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dukiya mai yawan gaske kuma ya kasance daga cin mabiyan annabi Musa a da talaka ne tubus sahun gaba baya wuce shi na sallah da shi ake tada iƙama kullum yana da mahallinsa a sahun gaban sallah amma ya ce ma annabi Musa alaihi salam a roƙa masa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dukiya ke na aka masa addu'a ya zama mai dukiya ƙarshe me yi ƙarshe ma cewa inna ma utitu ala ilmin indi ai dabara ta ce ta sa na samu kuɗi inna ma utitu ala ilmin indi ai ala khibratin bittijara ni ƙwararre ne a kasuwanci shi yasa na sa wannan dukiya ba Allah bane ya bani in ji shi da annabi Musa ya zo musu qalu sai suka ce sahirun kazzab ai annabi Musa sahirun matsafi ne kazzabun kuma zunzurutun makaryaci sahir ne dabo dabo yake haka suka ce sannan kazzabun makaryaci dama duk sahir ya makaryaci boka matsari azin makaryata ne kun gani ila qaulihi har zuwa faɗin Allah ta'ala da yace wa qala Musa har annabi Musa alaihi salam yace inni ustu bi rabbi wa rabbikum lallai ni na nemi tsari daga ubangiji na kuma ubangijinku min kulli mustaqbirin mutakabbirin daga dukkan wani mai girman kan da la yu'minu bi yawmil hisabi bai imani da ranar sakamako ba ranar bincike kun ga anan waye mustaqbir din fir'aun waye mustaqbir din hamanu waye mustaqbir din qarun dukkanin su sun yi istikbari sun yi girman kai sun ki su bauta ma Allah subhanahu wataala so daga annabi Musa alaihi salam ya nemi tsari Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin su inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab na nemi tsari daga ubangiji na kuma ubangijin ku ya tsare ni daga sharrin dukkan wani mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab wanda ya kasance bai imani da ranar sakamako kun ga sharrin girman kai ku so da haka wa ibada ya zama mai girman kai ba zai bauta ma Allah ila qawlihi har da Allah ta'ala ce kazalika yadba'u Allah haka Allah yake buga tamfi ya sa makulli ala kulli qalbi mutakabbirin jabba akan ko akan kowace zuciya ta kowane mai girman kai jabba wanda ya kasance mai tsaurin kai mai girman kai kuma mai tsaurin kai mai tsaurin ido mai ƙetare iyaka Allah mai jiji da kai haka Allah ta'ala ke sa su tanfi a zuciyarsu in an ce tsaba Allahu ala kulubi, to matakin ƙarshe na kullewar zuciya ke duk da wasu malamai suna cewa gulf ya fi to amma muna kai aka fi siffantawa da tsaba Allahu ala kulubi, su kuma kafarai, musamman yahudawa qalu qulubuna gulf ila abinda ake ce ma gilaf shine murfi an sa murfi a zuciyarsu akwai khatama Allahu ala qulubi al-khatm Allah ya buga stampi a zuciyarsu irin yadda kake yin an in kai wasiƙa in kai wasiƙa sai ka ɗana wasiƙa ambulan din sai ka rufe shi kai tilin ɗinsa in kai tilin kuma a bakin wajen buɗewa sai ka ɗauko su sai ka buga kan sarki shine star. ana zuwa aka ga an yaga wannan wasi an yaga kan sarkin nan ya nuna an ci amana npo box ko PNB yan gidan waya sun ci amana kenan sun warware ba su kai wasiƙa yadda ya kamata ba to alhatmu kenan amma a shi shine kwata-kwata a kulla zuciya kaga wancan khatmun takarda ce za a iya yagawa to amma idan aka ce tabulu kadhalika yatba'u Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabda tabulu akai an kulle kin kin kin kin gaskiya ya zama musu ma dabi'a an ɗabi'antar da su duk abin da za a faɗi na gaskiya to ka tabbatar da ba za su alsa ba kowa zai faɗa musu gaskiya ba za su alsa ba to shine al-tab'u ce bal taba Allahu alaiha bi kufri Allah ta'ala ya buga ya kulle zuciyarsu saboda kafircin da suke ga gashi to da ka fir'aun yana ɗaya daga cikin mafiya girman masu girman kai a ban kasa waɗanda Allah ta'ala ya halitta وقال تعالى ta'ala sannan Allah ta'ala ya sake faɗi a game da fir'aunu da hamana da ƙaru ya ce wa ƙaruna wa fir'auna wa haman daga cikin waɗanda aka halakar an lissafa an halakar da wasu ne shi yasa sai aka zo da shi mansubi sai aka ce wa ƙaruna sannan ƙaruna ma an halakar da shi kun ga anan shi aka fara fai can an ce walaqad ataina Musa walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qarun ila ko aka fara faɗi ila fir'auna wa hamana wa qarun nan ko sai aka ce wa qaruna wa fir'auna wa hama, sai aka fara fadin qarun mai dukiya kenan wa fir'aun wanda mulki ke hannunsa wa haman sannan sai dan shawara shi shawara yake badawa duk abin da ya ba fir'aun shawara to fir'aun bai tsallake shi إذا جار الأمير وصاحباه وقاضي الحكم هذا هو قاضي الحكم ولقد جاءهم موسى بالبينات حقيقة النبي موسى يازو موسى بالبينات دا آيوي آيوي ننغو دا ترى فاستكبروا في الأرض sai suka girman kai a ban kasa suka ki yarda da waɗannan mu'ajizozin da Allah ta'ala ba annabi Musa wa ma kanu sabiqi basu guje mana ba kowannen su fa kullan akhadna bi dhanbi kowa sai da Allah kama shi da laifinsa aka bar su aka yi ta musu talala aka yi ta musu talala suka ɗiba abin da za su ɗiba suka aikata abin da za su aikata suka saba ma Allah yadda suka ga dama shi lokacin da Allah subhanahu wata'ala wa'adinsa ya cika a kansu shi da kowanne aka kama shi منهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا Haka safna bihi al waye qarun Ƙasa ta tsage ya shige wa minhum man ajraqna shin sako wanda ko muka nutsar da shi shine fir'aun nutsar da shi aka ruwan da ya riga alfahari yana cewa alai li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun shi wa mulkin misra ba nawa bane misra tun can da suna ce mata duniya ita ce uwar duniya shi ba mulkin ta ba nawa bane wa hadhihi al-anharu tajri min tahti sannan alaysat hadhihi al-anharu tajri min tahti yanzu waɗannan rafukan da waɗannan kogunan da waɗannan tekunan duk ba a ƙashina suke gudana ba ni nake juya su shi kenan wannan abin da ya alfahari da shi shi aka zo aka da shi aka halakar da shi ba su rigaye Allah ba ba su guje ma Allah ba Allah ya kama su wa ma kanu sabiqi la yahsabanna alladhina kafaru sabaqu shine irin nan kada waɗanda suka yi kafirci su zata sun guje mana innahum la yu'tisu ba su isa su karfin mu innahum la yu'tizuni ba za su ba za su ba za ba za ba su karfin ba za su ba su karfin Allah kan kaga mutum yana ya tafunsa ka kyale shi lokaci ne inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflit ثم تلا قول الله تعالى rabbika أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد haka mazan sama ya karanta Allah yana ma ta lala. Ta lala ne kamar saki Allah na masa kiwon ragon layya Allah na masa kiwon ɗan maraƙin sarkin fawa ta ba shi komai duk abin da aka samu a kawo masa su ake kiba sai ranar yanka a yanka shi to haka Allah yake ma mutumin da duk ya zama mai sabansa shi san kaga Allah kana sabu mutum yana saba ma Allah ya ga Allah ya ba shi lafiya ya ba shi dukiya ya ba shi komai Allah zai taɓa shi ya ji tsoro magabata sun kasance idan suka yi wani suka ɗau wani lokaci ba su yi ciwo ba sai su fara tuhuma kansu sai su fara tuhuma kansu sai su rika jin ko Allah ya manta da su ne Allah ya kyale su da hankalin da halin su ne yana tattara su sai idan sun gama lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara ya halakar da su sai ya halakar da su shine wannan wa qala ta'ala kuma Allah da ya faɗi game da Fir'aunu. inna fir'auna ala fil ard lallai Fir'aunu ya nuna shi madaukaki ne a ban kasa ya daukaka a ban kasa wa ja'ala ahlaha shi'a ya kasa mutanen kasa a matsayin kungiyoyi gida-gida ya sa wasu suka zama ‘ya'yan mowa su ne al’aƙba danginsa su ne ‘ya'yan mowa su ne asada su ne shugabanni su ne almutrafun su ne ‘yan jin daɗi ba su aikin komai ba su noma ba su nema sai dai su kwanta su bacci sannan ya sanya banu isra'il su kuma su zama ‘ya'yan gora su ne alhadara su ne azurra su ne manoma su ne masu hidima su ne boyi-boyi da aikin wahala su suke shi ne wada ala ahlaha shi'a lafazin ashi'a alfiqa ce na ƙungiya ita ce ake ce mata ashi'a da larabci ƙungiya abu kasi gida-gida shi ne ake ce masa shi'a to shi'a jam'i ne aw yulbisakum shi'a ko kuma Allah ya cakuɗa ku ku zama mai ku zama ƙungiya ƙungiya ku rarraba yastad'ifu ta'ifatan minhum kun ga fasara ko yana raunana wasu ya mai da wasu kaskantattu yuzabbihu ahu in an haifi 'ya'ya maza sai ya yanka su wa yastahyi ahu? su kuma matansu sai ya raya su ai ta haihuwar mata baya son a haifi maza a banu isra'il amma al'aqbar kibbawa su kuma sai su ta haihuwa kuma su ne dama waɗanda ake ma hidima su ƴaƴan mowa ne sai abin da suka ga dama a ƙasa suke kun gani Allah ta'ala ce ala fil ya nuna shi maɗaukaki ne a ban ƙasa ya girman kai wa qala ta'ala sannan Allah ta'ala ya faɗi wa jahadu biha kafirai sun musa ayoyin Allah wastaiqanatha anfusuhum alhali rayukansu sun tabbatar da ayoyin Allah nan gaskiya wallahi mutanen da suke kan bata da za ka ware wasu daga cikin su tsira da su za su faɗa maka ce tsakaninsu da Allah sun san abin da suke ba daidai ba ne ba suna a ƙasar nan wani ya taɓa faɗa ma wani malami haka ya je gaishe shi ya ce wallahi malam wani mun san akan gaskiya kake amma muna jin tsoro idan muka bi ka duk mabiyan mu su watse mana hadaya kyaututtuka sadakoki abubuwa da ake mana na hidima sai aka za mu sama ba shi ke nan dalilin haka ƙara haka rai ya kaki a lashi ya za a yi mutum da ake makaki a lashi zai yadda waɗannan da suke yin yake kaki su lashi ya yadda su wata su fashi haka zai yadda ba ya kaki su lashi ya ci abinci a fasa kwanan kowa na ɗiban nashi wani irin lamba din nan da ake samu kusan lamba a kwano ko fentin kwano ya dan ballo wani in ya same shi kenan shi za a ɗauka a tafi da shi idan wani bai da lafiya a gidansa a rika jiƙa mai saboda wani ya taɓa cin abinci a kwanan da wannan lambar ta fito kaga wanda ake wannan ya yi wuya in ba Allah ta'ala ya nufin shi da rahma ba ya iya yadda ya gane cewa gaskiya ba kan gaskiya yake ba kuma ya ma waɗannan bayan Allah da suka ba da rayuwarsu a gare shi suka ba da imaninsu a wajensa da wuya iya musu bayani ya ce abin da yake ba daidai ba su daina bai shi da ba zai iya sannan su kansu mabiyan akwai waɗanda suke ƙonewa su fi shi wanda ake bin tunda wasu suna faɗi su ce ko da shugabannin nasu ne za su zo su ce musu abin da suke yau ba daidai bane ba za su dawo ba sun riga suke gaba haka wasu suke kira ce yau kowa da me zai zo da muke bin sai zai ce wannan abin da muke ba gaskiya ba ne to ba za mu ba za mu daina sai dai shi ya bari kuma a tarihi ya tabbata kun san kaisar kaga an muslim sarkin rumawa hadisin bukhari sura kirsiya musulunta sura kirsiya musulunta da ya ma nuna cewa ya yadda ya ce inna hada wallazi unzila ala musa ya yakhujan min mishkatin wahidatin shi wannan abin da aka karanta da abin da aka so kammala annabi musa alaihi salam daga haske ɗaya suke fitowa ya ce musu ya nuna musu ya musulunta ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam fadawansa kawai suka taso mishi ta sai dariya ya canza zama ya ce haba ku ba ku san a ɗan gwada ku ba sai dama na gwada ku ne inda ƙarfin imanin ku da wannan addinin da kuke kai daga nan sai suka rika tasowa ɗaya bayan ɗaya suna ƙara mai mubaya'a suna tumbata kansa suna ba shi cappa cewa sun yarda da shi a haka ya mutu mutum ya karanta hadisin wasiƙar da a sama ya aika masa abin zai ba shi sha'awa ya ga irin tambayoyin da ya rikama abu su fiya. tambayoyi na hankali tambayoyi na gaskiya yana masa tambaya kan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi sa'a abu sufiyan ya san waye annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwansa ne ƴaƴan baffanni suke duk da cewa akwai gaba ta kiyayya kafirci da musulunci tsakaninsu amma duk da haka abu sufiyan an masa tambaya faɗi gaskiya to da aka gama ba kaisar waɗannan amsoshin ne kada an yi su da kirsi ya kalmar shahada sai fa fadawa suka taso mishi za su cinye shi danye sai ya ce a ai ya gwada su ne ga imanin su da duba wannan halaka da ka tsare mu daga sharrin mabiya mabiya sharri ne ga waɗanda su tari sukan zama sharri ga wanda suke bi shi ma kuma yana zama musu sharri fitina ne wajen na ba a zafi babin fitnatan sashi da sashi kowa Allah ya jarrabe shi da wani so da ka dole mabiya su zama suna da takatsantsan a game da wanda suke bi dole shi kuma mabi ya zama yana da takatsantsan kai wanda ake bi ya zama yana da takatsantsan ga waɗanda suke bin sa mabiyansa in ba haka ba sai a halakar da juna a je kuma lanan lahira ana tsine ma juna la shi kyauta to wasai kana ta anfusu alhali rayukansa sun tabbatar da cewa gaskiya ne waɗannan abubuwan da aka zo aka faɗa musu amma sun su bi zulman saboda zalunci zalunci shine wasu shay'i ala ghairi mawdi'i ka dau abu ka je ka sashi ba inda ya cancanta a sashi to su ma sun su yadda da gaskiya saboda zalunci wa uluwan sannan kuma saboda girman kai girman kai ya hana su gaskiya wannan a gaban mu ya taso kuma mu kuɗi ba a mishi haka idan mutum yana neman kuɗi a wajen wani mai kuɗi baya ci a gaban mu aka haifai amma da ka ji ana a gaban mu aka haife shi ko yaushe ya taso to ana magana gaskiya ce gaskiya ce ta zo sai ka dana cewa ai yara ne amma kuɗi ba yaro shi yasa tun tuni haushe yake cewa yaro da gari abokin tafiyar manya gari ba wasu da yawa kun zan ta gari gogo ake nufi gari riga ce katuwar riga babbar riga kenan wato in yaro yana da kuɗi yana sa manyan kaya sai kowa zai iya tafiya da shi kaga wasu waɗanda sun yi kakanni da shi suke gyara mai malam malam ba ta faɗi ba ba ta komai ba amma sai ta gyara daidai ba take sai a zo ko sai ana gyara mashi wani yana nan abu shi ba ya gyara can da an dan dole a yi ga fanka ga AC a wajen da yake zaune sai wani zai na mai fifita na izgili wannan fifita izgilanci ce ai kawai yana wani haka wai hatta ma fifita wai akwai style sai an yi wani sama sai a yi ƙasa da za ka je kusa da wajen ba za ka ji iska ba kawai bautar da mutane amma gaskiya to ita ce zai kaji ana maganar ai yaro lashi kyauta kai fa kana aqibatul mufsidi Allah ce to ka kalli ya sakamakon mabannata a ban kasa ya kasance shin sun tsira ba su tsira ba duk wani mufsidi ne sabo a ban kasa mai banna a ban kasa ba zai tsira ba kun ga dinnan abin da Allah ta'ala yake tabbatar mana shine girman kai ke sa a kibin gaskiya in bin gaskiya shine matakin farko na mutum ya yarda cewa shi ba bawan Allah bane da zara an faɗa ma mutum gaskiya ya kifi to ya ce shi ba bawan Allah ba wa mislu hada fil qur'ani kathirun kwatankwacin irin waɗannan ayoyin a cikin alqur'ani suna da yawa wa qad wasafa fir'auna da shirki fi qawlihi haqiqa Allah ta'ala ya tabbata fir'auna da cewa mushriki ne mai hada Allah da wani ne a cikin bauta fi qawlihi a cikin fadin subhanahu wa ta'ala wa ƙada almana ulin kawai fir'auna almana su ne manyan ƙasa su ne ake ce almana ul shi ya sa a can sama mala'iku ake ce musu almana ul la ya san ma'una ila almana il a'ala aljanu da suke so shaidanin aljanu da suke so su je su satoji a sama to la ya san ma'una ila almana il ba za su kai can sama har su sato jin. abinda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa ma jama'a maɗaukaka ba jama'a maɗaukaka sun ne mala'iku to a ƙasa idan aka ce almala'u to so tari kalmar almala'u ta zo ne a cikin alƙur'ani fi ma'aribin zam a matsayin zambo da kushewa ba yabo ba in ka cire wannan layi, la yasammauna ila almala'il a'la to kusan duk inda zaka ji almala'u to zaka ji almala'u alladhina kafaru wa qala al mala'u min fir'auna manya manyan gari irin su hamanu irin su qaru masu dukiya da masu ba da shawara a gwamnati suka ce min qaumi fir'auna waɗanda suna cikin jama'ar fir'aunu atadabu musa wa qaumahu yanzu kai fir'aunu za ka kyala musa da shi da jama'a sabanu isra'il li yufsidu fil ard banna su ta banna a ban kasa su da kaji yana ce ma wani na banna a ban kasa to shine maballacin وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون سنة مبنتا أما إذا أنت تسجي أي جارتك tun ya zo ya yada shirka a ban kasa ya ce gyara yake kawo ya da yada bid'a ya ce gyara yake kawo yana Allah kuma yana cewa gyara ce gyara ta wace musiba ce ta wannan to shine wai suka ce wai yufsidu fil ardi wa yadraka wa alihatak su kyale ka su daina bauta maka wa alihataka kuma sannan su kyale iyayen ka da kake bauta musu kun ga shi fir'aun yana da iyayen gidi da yake bauta ma yana da ababen bauta shi ya ce shi abin bauta ne to shi ma kuma yana da waɗanda yake bauta mawa ga shi 'yan gidansa suka tabbatar da haka fadawansa na kusa kusa da shi suka tabbatar da cewa shi mushriki ne atadahu Musa wa qaumahu li yusiru fil ardi wa yadraka wa alihatak zaka kyale su su ci gaba da abin da suke yi fir'au Musa ya tawa'azi mutane suna ta ƙara shiga musulunci mutane suna ta ƙara suna ta ƙara fahimtar sunna hmm? yanzu abin da kake so ka yi haka irin ziga wannan yanzu nan an tafi ne ana ana ana ana cikin chambers cloth chambers ana ɗakin taro ne suke zuga fir'aunu haka ake ma shugaba haka ake ma shugaba a ziga shi yanzu suwa ne ra'u ya dullo, kai abubuwa ma idan kai ta bi kai ta bi za ka ga ya dullu wannan bibiyar da kai ta yi za ta nuna maka ala annahu kullama kana rajulu a azama tikbaran duk lokacin da mutum ya fi girman kai an ibadatin lahi daga bautar Allah kana a azama ishrakan billahi sai ya fi girman shirka ga Allah ranar da mutum ya ki bin Allah sai ya fi zama mushirki yi girman kai ce shi ba bawan Allah ba ga su nan ka shiga jami'a haka za ka ga profesa wai shi wai shi ba bawan wai shi bai bauta ma Allah shi bai yadda da Allah ba zai zo aji yana yaɗawa ce shi bai da akwai Allah ba mulki dai profesa kirkir yana faɗa wa ɗalibai ce shi bai da akwai Allah ba amma kuma da ya tashi zai yi magana sai ka ji ɗauko wani ƙatotan arne shi ne zai kafa hujja da shi mun yi wani malami a jami'a idan zai faɗi wani ba arne ba ne dai a ƙasan na yake ma amma malamin shi ne malamin jami'a ne shi ma har ya mutu malamin jami'a in ya faɗe shi to sai ya yi wani shiru wannan shirin na girmamawa ne amma ko bai sallah baya sallah baya salati in ka ji ha'un ta fito a bakin shi ba la ilaha illallah bi hamma ho babu ba za ka ji ha'un a bakin shi ba zai yi ba baya sallah baya komai amma in zai faɗi wasu gaggagaggan arna ka ka so ka ga yadda yake girmama su kaga su ne in ka je ofis ɗinsa ga hotunan su na manya-manyan hotuna su suka cika ofis ɗinsa ba uwan shi ba zai yi sallah ba kuma musulmi ne uwa da uba nake nufi da uwar shi da ubansa dukkanin sun haife shi a matsayin musulmai musulmi uwar shi musulma ce uban shi musulmi dan jihar Borno ne amma baya sallah baya salati yana lakta za a kwale kiran sallah a gaba duk masallatan da suke kiran sallah da 'yan ɗaya da masu bin lokaci daidai da yan biyu da yan biyu da rabi duk sai sun gama yana jiya na sallar lalzibi in ka ce za ka fice ce in kafa shakar kadawa kafa shakar kadawa kuma zai ce maka bai da Allah ba amma ka ga abin da yake bauta mawa ka'ida ce wannan duk mutumin da ya girman kai yake bauta ma Allah to sai ka gan shi ya fi shirka me yasa indiyawa suka fi kowa ababen bauta duk duniya an yi itibaki masu nazarin addinai sun tabbatar da duk duniya ba ƙasar da ake da ababen bauta na banza kamar indiya kana iya zuwa kaga mutane a gida ɗaya gidansu ɗaya uwarsu dai ubansu dai amma kowa yana da abin bautansa kuma abin bautan na alal akalli na kowa ya kai guda ashirin ashirin wallahi in ka je indiya wani kuda yake bauta mawa sun ji na rantse muku da allah kuda kuda ne a ilahinsa kudu wanda kuke jin labarin masu bautar shanu ne to indiya ba abin da ba a bauta mawa sannan ƙarshen tsafi a duniya indiya ƙarshen tsafi a indiya a duniya indiya in kana magana tsafi ta je indiya shi ke sadaka hum hum a'zamu an-nas istikbaran li ibadati fi da rabbi. an ibadati rabbihim falida kanu a'zama an-nas ishrakan billah sun fi kowa girman kai game da bauta Allah shi yasa sai suka fi kowa shirka ba inda zaka go ka ga in ka shiga mota goma a rana motar haya to kowace sai ka ga gumaka gumaka kala kala ga wani nan ba riga ga wani nan rabi riga shi ta yi yaƙi kun shi ake mota ma ga shi na a gaban mota in ka shiga haka za ka yi ta kallon shi yana kallon ka wankin da kyalli an mashi kyalli sosai haka ake saida shi da kuɗi mai tsada to ka duk mutumin da ya girman kai bai bauta ma Allah to sai ya fi kowa shirka li'annahu kullama istakbar an ibadati Allah domin duk lokacin da mutum ya girman kai a game da bautar Allah idda da faqran to zai ƙara bukata talaucinsa wa hajatan ila al-murad al-mahbub alladhi zai ƙara bukatuwa zuwa ga wanda yake nufi kuma masoyinsa wanda shine nufinsa a bauta in mutum bai bauta ma Allah ba kaga zai zo sai wani ya ta wahalar da shi yanzu ka ɗauki mutanen da suke mu'amala da boka abin damuwa ya same su ba za su koma su faɗa ma Allah ba kuma yi wa rayuwar da ake ciki ke ga mace tana zuwa makaranta ta fara na dare da hijabinta har ƙasa amma abin da zai baka mamaki wani abin damuwa yana samunta wallahi za ka yi mamaki shiga wajen wanda za ta ji matsalar duk da ake fama da ita ce kun san wani boka yanzu kasuwar su ta buɗe kasuwa suke ci sosai kasuwanci sosai suke yanzu waɗanda baka zata suna zuwa wajen boka ba sai ka su suna zuwa to duk lokacin da mutum yake komawa ga Allah damuwa ta dame shi ki faɗa ma Allah ya koma yana zuwa wajen wancan kazamin sai kullum nauyi zai ta ƙara masa in yi kwaɗayin kaza ya ce kaza za a kawo sai ya faɗi sufofinta in kuɗi yake so ya ji na ce fanan ya riga ya samu kaza yana neman abin da za a haɗa kazar sai ya faɗi kaza sai ya ce ba haguwar kaza yake ne wai ba haguwa kai ka je izgili to ka kai ba za ka yi ita ba za ka yi shi ba zai iya kawo kazar ba shi to kawo ba kawo kuɗin mu za mu sa a kawo to kuɗin ce ba ne ne akwai kaza a gida ne ana neman abin da za a haɗa ɗan magi ne da mai da sauransu a haɗa a ci daɗi la shirya da maqsudul qalbi abin nufin zuciya nufi na farko Allah ne ya kamata ya zama maqsudul qalbi al awwal ya zama manufarka ta zuciya ka Allah shine na farko to in baka ba Allah wato sai ka ba wani fa yakuna mushrikan bima sta'badahu min zalika sai ya zama wannan bawan ya zama mushriki saboda wannan abin ya bautar da shi shi yake bauta mawa bukatar shi shi yake zuwa ya faɗa mawa damuwarsa shi yake zuwa ya faɗa mawa duk abin da yake so shi zai faɗa masa kaga ya bar Allah ya ya kama banza walan yastabni alqalbu an jami'il almakhluqat sani zuciya ba za ta iya wadatuwa daga barin dukkan halittu ba illa bi an yakuna Allah huwa maula Fati sai zuciya ta ɗauki Allah a matsayin shine majibancinta zalika bi anna Allah maula alladina amanu Allah waliyul ladina amanu inna waliyya Allah ne wannan wanda kake jibinta kake jin a ranka cewa shi zai yaye maka damuwa shi yake biya maka bukatarka ne ya tantanta ka bauta masa shi ne maula zalika bi anna Allah maula alladina amanu haka ya kasance ne saboda mai Allah shi ne maula majibincin waɗanda suka yi imani wa annal na la maula su ko kafirai ba su da majibinci duk wanda suka kama sun kama banza to shine illa bi an kuna Allah huwa maulahu alladhi la ya'budu illa iyyah wanda bai bauta ba kowa sai shi in ka kai wannan matsayin to shikenan daga nan zuciyarka za ta wadata daga dukkan wani wanda ya zama ba Allah ba bukatar ka za ta koma wajen Allah kai wannan fa yakan kai ma irin a sami irin imanin sa sayyidina Umar radiyallahu anhu Umar ak bulalar dokin shi za ta fada a ƙasa ba zai ce dan Allah ne ko mun ba saboda matsayin zuciyarsa da zuciyar ta kai na min al-istighna wa 'anil makhluqat ya ma kaga sababi ne su cewa dan Allah mai komo sai dai ya sauka ka ce ya fakin ya tsaya ya fakin ya tsaya da abin hawansa sannan ya ɗauki abin ta sannan ya koma ba zai ce wani ya miƙo masa saboda al-istighna Istar na istaghna billahi an makhluqatillah ya wadatu Allah ya ishe shi ya ba kowa wannan imanin mutumin da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shi to ya gama jin daɗi wala yasta'inu illa bihi baya neman taimako da kowa sai a wajen Allah a wajen Allah kawai yake neman taimako shine ma'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine fa malamin kai mai rubuta littafin sama da rubuta siyaliki mujalladai uku tika-tika a wani bugun mujalladai biyu kawai sharhin iyaka na abubuwa iyaka na tsarinu yake duk da asalin littafin ba shi ya rubuta ba al al-harawi al ansar rahmatullahi alaihi shi ya rubuta littafin ya sa masa suna manazilu tadiri malam ibn qayyim ya dauki littafin ya masa kwaskwarima ya fitar da kurakuran da ke cikin littafin ya masa ta'aqibi sannan bayan haka ya sharhin littafin littafin ya zama ƙato in ka ɗauki littafin manazir sa'id littafi ne ɗan ƙarami bai kai girman wannan littafin shi na alharawi al'ansari amma ibn qayyim ya zo ya ɗauke shi ya mai da shi wannan tiƙa-tiƙan mujalladai ya sa masa majalis siyaliki fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai dai ya kawo makamat makamat guda tamanin matakan da ake so kai ta hawa kai ta hawa kai ta hawa har ka zama bawan Allah wala ya tawakkalu illa alayhi sannan ba zai dogara akan ba kowa ba sai Allah wala yafrahu illa bima yuhibbu wa yarda sannan in ka ga yana farin ciki to yana farin ciki ne da abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi haka bawa yake in ya zama bawan Allah na gaske idza kana Allahu maula in Allah ya zama shine maulansa wala yakrahu illa ma yubghiduhu ar-rabb wa yakrahuhu sannan ba zai ki wani abu ba sai abinda Allah yake kushi da shi kuma bai so in ka garan shi ya baci to an saba ma Allah amma dan shi ka saba mishi shi ba zai damu ba amma in aka saba ma Allah to anan me zaka ga kushin sa shi yasa wannan na cin siffa annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaghdabu li rabbi annabi sallallahu yana fushi ne idan an taba Allah amma in akan kansa ne sai ya ji wala yuwali illa man walahu Allah sannan ba zai jibinci kowa ba sai wanda Allah yake jibinta shi yasa ba za ka ga yana taba waliyan Allah ba manya manyan waliyan Allah zuwa ƙananan ba zai taba su duk musulmin gaskiya baya zagin waliyai sai dai in wani ne aka naɗa shi ba waliyi ba ne tarihi keke da miyagun abubuwa wasu su ɗauko su yi masa naɗi yanzu ma ga yana ana naɗe naɗen ƙarya su sarautun ma duk yanzu sunayen sarautun sun ƙare ina jin har su mangiya akwai ko a sarauta su mangiya wani gari su mangiyar kare kaza cokalin kaza har da cokali ne duk sarauta ne Kun yi za a yi da shi uku la shirya wala yuhibbu illa lillah wala yu'adi illa man adahu Allah sannan ba zai gaba da kowa ba sai wanda Allah ke gaba da shi haka nan ba zai rikin wani ba sai idan wannan Allah ne ya ce a ƙi shi Allah ya ce a ƙi kafarai Allah ya ce a ƙi fatikai wajibi ne ka ƙi su in fasikai suna burge ka suna baka sha'awa ka tuhumi imaninka wala yuhibbu illa lillah sannan ba zai yi soyayya ba sai dan Allah duk abin da kage yana so to Allah yana son wannan abun wala yuridu shay'an illa lillah sannan ba zai ki wani abu sai idan dan Allah Allah ne ya ce a ki wannan abu wala yu'ti illa lillah sannan ba za ka ga yana bada ba sai dan Allah in an ce a bada ai addini aiki zai bada amma wajen da ya zama na saban Allah to ba zai bada wala yamna'u illa lillah sannan ba zai hana ba sai idan Allah ne ya ce ka a bada a wajen domin akwai abin da zaka bada sabo ne kai kanka ka sani ولا يمنع إلا لله فكلما قوي إخلاص حبه duk lokacin da tsantsanta soyayyarsa ya girmama wa dinihi lillahi kuma tsantsanta addininsa ya girmama ga Allah kamulat ubudiyyatuhu to bautarsa sai ta cika ranar da ka fi san Allah fiye da kowa ikhlasin soyayyarka yana ga Allah Allah ne masoyinka na sama tuhibbullah hubban awwaliyya Allah ake fara so to sai ibadarsa ta cika wastighna'uhu 'anil makhluqati sannan kuma wadatuwarsa daga barin halittun Allah sai ya zama ya cika ba ka ganshi yana neman wani abu a wajen wani wanda ba Allah ba kuma yana jin wannan shine mai azarta shi ba zai yi ba wa bi kamali ubudiyyatihi lillah da cikar bautarsa ce ga Allah takmulu bara'atuhu min al-kibri wa shirk kubutarsa daga shirka da kubutarsa da girman kai za su zama sun cika ba za ka ganshi mustakbiri ba ba za ka ganshi mai girman kai ba duk bawan Allah baya girman kai shi yasa komin kankanta wanda zai masa gyara sai ya ansa kankanta wanda zai masa gyara sai ya ansa kissar da ake ruwaitowa ta sayyidina Umar duk da dai isnadin tana da rauni da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an ya zo ya ce zai yanke sadaki kada sadaki ya wuce kaza kissa a cikin littafin tarihi da sira tana ba da labarin an ce yana hudu ba a juma'a wata mata ta tashi ta ce masa a'a ai Allah madaukakin sarki bai ce a yanke mana sadaki ba kai ya za ka yi ka zo ka yanke ba sayyidina Umar me yayi yace aka ce ya ce asabatil mar'atu wa akhta'a umar wannan mata ce gaskiya ni ko umar nayi kuskure wace ce wannan mata ka san ma sunanta wata ce fa can ba ma ta cikin sahabbai ma in an bibiya tabi'a ce kuma mace ko ba wata shahararriya ba tunda duk tarihin da ake bada duk kissar da ake bada ba a taɓa faɗin sunanta ba imra'atun aka ce wata mata in ka duba kaga rashin girman kai a zuciya mace ta shugaban duniya gyara kuma ya ɗauka saboda ba girman kai a cikin zuciyarsu shi yasa sai na umar a cikin wasiyar da ya ma abu musa al'ashari radiyallahu anhu lokacin da ya rubuta masa wasiƙa ya ce kada hukuncin da kai jiya ka gane ba daidai ba ne tsoron mutane su ji wani iri a ran ya sa ka ƙi dawowa ka bayyana cewa fata wannan da ka bada jiya ba daidai ba ce wani daga cikin magabata ya taɓa ba da fatawa a masallaci yana darasi wani ya zo ya tambaya bai san shi ba daga baya bayan ya bashi amsa sai ta bayyana a gare shi cewa wannan amsar da ya bashi ta kuskure ce sai da ya dau dan haya ya rika bi ya ce ya buga tasha tasha a lokacin titi titi yana cewa wane ne wane ya bashi fatawaran kaza ga watan kaza akan matsala kaza ya dawo ya gane ba daidai bane kuskure ne dan haya ya dauka aka ce aka yi watanni ba a gane wannan ba a samu wanda aka ba fita wannan ya tafi ba hankalin bawan Allah nan daga cin magabata bai kwanta ba kullum sai ya tuno da wannan fata wadda ya bada ta kuskure kage ba laifi ba ne wannan so in ka ga mutum yana jin damuwar ya kuskure a gyara masa ya shiga damuwa to ya tuhumi zuciyarsa akwai nau'i na girman kai a tare da shi shi ne wannan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya sa mu ƙarfin zuciyarmu ya tabbatar da mu a matsayin bayansa waɗanda suke biyayya a gare shi sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malam gaskiya ne idan mutum yana da mata sai ya ce ta yi kama da mahaifiyar shi to shi kenan ta haramta a wajensa akwai dalili na shari'a kan haka a'a mutane ne suke fassarawa amma ba abin yana magana kan zihari shi zihari a larabci shi ne ka ce an ci alayya ka zahri ba larabe in ya faɗi haka da ba isilahi ne kalma ce da suka san a tsakaninsa haka suke faɗi amma mu da hausa dan mutum ya ce bayan ki ya kama da bayan uwata ai bai yi zihari ba sai idan ya ce ne in ya sadu da ita kamar ya sadu da uwarsa suna da bambanci ko ba su da bambanci to ne zihari to daga wannan fassara ce da wasu suke yi ba ni bakin ba ka fassara kuma gaskiya a Hausa ba haka take ba amma su larabawa tun a jahiliya su idan suka ce ma matarsu anti alayya kuji kun ji larabcin anti alayya ka zahri ummi ce a kaina ce a wurina ce a matsayin matata ka matata ka yi ummi kaman bayan uwata kike su da larabci haka take faɗi su tsihari qur'ani ya zo ya tarar da su abinda da suke kenan har abinda ya faru da haulat bintu alaba da mijinta ya mata irin wannan ta zo ta kawo kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana roƙon annabi salama cewa ya roƙi Allah a saukar da hukuncin da zai goge wancan hukuncin dan da idan mutum ya ma matarsa haka to ba shi ba ta har abada sun rabu to ne Allah ya saukar da kad sami'a aka yi bayani cewa zai yi kafa. saboda da Hausa sai mutum ya ce ma matarsa in ya sadu da ita kamar daga yau in ya sake saduwa da ita kamar ya sadu da uwarsa ko kanwashi ko yashi ko wata duk macen da bai halatta ya aure ta ba har abada nan ya mata zihari ka, dole sai a kula da lafuzan shari'a mun gane lafuzan shari'a suna da tasiri malam wane ne hidin annabi ne ko bawan Allah ne salihi kuma dan Allah malam ka ba mu tarihin sa khidir khadir ne khadir sunan khadir ne al khadir wani bawan Allah ne Qur'ani bai ce mana annabi bane duk da malaman tafsiri suna tattauna a kansa amma hadisi ya zo manzo sama bai faɗi cewa annabi bane eh, abdan min ibadina Allah ya ce فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما to malaman da suka tafi akan cewa annabi ne abin da suka kalla wa annamnahu min ladunna mun ba wani ilimi daga garemu to sai wasu malaman suka ce annabi amma nassi bai ce annabi ba ne bai ce waliyi ba ne saboda haka mafi karancin abin da za a ɗauka a ɗauke shi cewa matsayin waliyin Allah sannan akwai hadisan da ake kawa na ƙarya wai har yanzu yana nan da ransa duk waɗannan hadisan na ƙarya ne duk hadisan ƙarya ne wai khadir na nan da ransa kuma za su haɗu da mahadi yana nan ma har yanzu da ran shi ƙarya ce wannan duk hadisan ƙarya ne in kana son ka samu hakikanin tarihin khadir to ka karanta suratul kafi sannan kuma ka nemi taimako da sahihul bukhari al bukhari ya kawo hadisan da suke bayani akan al-khadir da yawa ya kawo a cikin kitabul ilm domin tafiyar annabi Musa alaihi salam da ya dan neman ilimi ya ka babu da yawa da su hadisin haka sannan haka a cikin kitabul anbiya ya kawo sannan gashi a cikin kitabul tafsir a cikin suratul kafi in mutum ya dauki sahihul bukhari ya hada da manya-manyan sharhuha na sahihul bukhari musamman fathul bari da umdatul qari to za su taimake shi wajen fahimtar kissar khadir alaihi salam mun gane so da ka bawan Allah ne a takeici to wannan labarai ne wai akwai nassin da ya nuna cewa karara ƙaruni ya samu dukiyarsa ne ta hanyar goji da ya shuka wai duk wanda ya fasa sai ya ga zinare da gwalagwalai na duk labarai ne in wanda ake ba mutane na tatsuniya duk abin da ka ji ƙur'ani bai ambata maka shi ba hadisi bai ambata maka shi ba a game da tarihin magabatan da suka gabace mu kafin zuwa annabi sama to ka tsaya ka bar shi kaka aiki da shi ba ruwanka da shi ko sunan mutum ne aka faɗi ba a hadisi sahihi ya zo ba ba qur'ani ya ambace shi ba to ka bar wannan sunan ba ruwanka da shi ka kyale shi ka bar ma masu tarihi ka za ka ji ana ba da kissoshi na ƙarya ko fir'auna ya yi yakan yi ko shekara arba'in bai bayan gida ba ko saboda mulkin shi ko shekara arba'in ya yi bai bayan gida wani yin kafar karya ce ƙarya ce kuma kafara duk waɗannan laukaniyat ne ga su na littafai kawai haka mutane za su su ɗauka a ita karanta karancen ƙarya kuma duk mutumin da yin wannan abin ya cika mashi kwakwalwar shi ba zai karɓi sahihin abu ba in aka ɗora ka akan irin wannan gurɓataccen karatun to da wuya a faɗa maka gaskiya ka bi kawai tatsuniya in an zo za a yi tafsiri neman abin da za a yi a cika tafsirin da shi ake yi awa ɗayan nan ta yi yawa yan ayoyin da aka yi nazarin da ƙila ba su wuce uku ba ko biyu sai a kawo can a kawo can a zo a ta surutai a cika masa masu sauraro a ta zalunta su a cika su da labaran karya kuma su su tashi ana mm, mm, kuma duk karya aka faɗa ba la akwai tashin hankali a ciki za ka tausaya ma wannan al'ummar in kana jin abubuwan da ake faɗa mata a matsayin addini wanda suka fi shiga wannan haɗarin su ne masu kuɗa da da social media kawai mutum ya ka a zo shakwa na kano ya ce ka zafi a kawo labarin karya wanda shakwa na nan na kano gaba ne komai nashi da buku ne ya yi wani rubutu shi ke na sai a ta yaɗawa ƙarya kawai ta yaɗa ma mutane labarin karya ba daidai ba ne ba malin zai iya mutum zai iya bayan ya auri mace ya sake ta ya auri yayar da ko wa na an sha bayani yawa? me ya hana in za a ba shi mana ko sai ka saki ya kuma ka je sai su ka kanwa. ya halatta shari'a ba da wuya yi da wuya yi ya halatta shari'a ba shi ne yin lamakar talafa وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سن فوق هذا يا أبي ويا دكانوا إذا أبن دي جبان واتو إيتا فتفو تامت ومتن زي يأورن كانوا تكوين gane ba haka كوي kawai zai wuya ka saki ‘yan mutane su zo su baka kuma kanwata akwai damuwa idai wani zubin akan gane ta yace ce ba ta da kirki akan ya haka ila ma baban ya ce ta sake ta ya bashi kanwa kaga wannan umarni aka bashi zafin da muka maka da ba daidai ba ne yanzu ka ga canji na ko <laughs> to a shari'a da ya halatta Allah shi ganar da mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi